ja masoyin sashen hausa na rediyo faransa hauwa kabir ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai kuma tare da ni a yau wasu fitattun 'yan fim mata ne da kuka daɗe kuna muradin su kamar dai yadda aka saba za mu tattauna da su akan yanayin sana'arsu da kuma wasu abubuwan da ku masu sauraro ke neman sani to suna sunana hajara usman ni 'yar wasan hausa ce drama ta hausa kuma ni duk yan fim din nan maza da mata duk ni uwarsu ce zaki shekara nawa kina wannan sana'a eh to idan na dan lalubo na lalubo na ga zan kusan talatin Allah ya ji kan hajiya Amina. Amin dan Nabiyu Rahmat. Allah ya ji. To ya zaki kwatanta ki a wancan lokacin da yanzu? Eh to ka san zamani duk abubuwan da ya zo da shi dole ka karbe shi da zamanin ci. Gaskiya a yanzu an samu wayewa fiye da da. abubuwan ayyukan ma kan yadda aikin yake ma da yadda duk rikodin din yake da bambanci a kan da da yanzu tunda an samu ci gaba alhamdulillah um, a lokacin zaki shiga wannan sana'ar um, zaki iya tuna abubuwan da suka faru a lokacin ganin cewa yanzu ana dan korafe korafe akwai wasu hanyoyi da ake bi kafin a shiga masu wahala mhm, to ka san da da bambanci yadda ake dauka da yanzu mu waɗanda duk suka shigo lokacin da a ƙungiyance a yadda sai kana ka shiga kungiya tukunna ma za ka shiga harkar wasan hausa a wancan lokacin ma sai ka yi da kungiya kuna yi dan state drama har kuka zo mu kuma Allah ya sa muka shiga na talabijin din Kano Allah ya taimake mu a ciki yan waɗannan home video din suka ga abin da ake da zamanin ya zo suka ɗauke mu muke yi don haka a wancan lokacin babu irin waɗannan dokoki kaman na yanzu to tunda yanzu komai ya zo da zamani kuma abubuwa ya yi yawa tun da da an ɗauke mu mu masu yin wasan hausa ai ba wanda yake sai wanda yake da zaman kanshi karuwai ne suke yi da sauransu shi sa har yanzu a gurin waɗansu abin bai wuce ba suna ganin mu da irin haka kuma yanzu ya sha bamban da na da kuma gaskiya ne da mu lokacin da muka shiga aiki ba mu da 'yan mata da za a ce 'yan matan fim ne an ɗauko su sun zo suna fim kamar na yanzu idan muka tashi muna buƙatar 'ya'ya zuwa muke yi inda masu zaman kansu suke kaman wudil inda karuwai suke irin su eh, daka tsalle su ina inda yaran karuwai suke zama su muke zuwa muke ɗaukowa sai muku mana yaya mm, tunda kuna tunanin kamar ba za a samu yara ba ai lokacin ma babu ba a samu ba wani dan mutumin da zai yadda ya dauko ya saka ta a cikin wasa to mu kuma da Allah ya sa muke cikin mu mun riga dama mun tashi akan harkar midiya din iyayenmu suna yi sun saba sun san komai ba wai kansu a duhu yake ba balle to shi sa mu bai mana wahala ba da muka shiga ma mu ba a damu da abin nan don me muka shiga wasan hausa ba a'a daɗi ma aka ji aka ta sa mana albarka har yanzu to dama gashi ana ta jin ku dama a rediyo yawwa eh an saba da muryar yawwa to shi yasa yanzu da kai ya waye aka fahimci abun ba irin na da da aka ɗauke mu cewa karuwai ne suke masu zaman kansu ba to yanzu musamman ma iyaye su suke ɗauko ƴaƴansu su kawo su ce a saka su kuma in yaran suka zo a ce sai sun zo da iyayensu yawa haka kwarai da gaske saboda ai ba za ka ɗauki yaro ka saka shi kila karshen ta wani gudowa yayi wani aure aka yi masa ma ya gudo ba kuma ba a san a inda kake ba kin ga babu daɗi ka ɗauki mutum ka saka shi a cikin harkar sana'a a zo a gan shi a zo ana ta shari'a da shi wanda ya saka ka a cikin aikin kin ga ba daɗi to shi yasa muka sa aka sa doka kowa zai yi sai ya zo da wanda shakikinsa an tabbata shi ne ko da wani abu ya faru wurin shakikin nan za a ji da sa hannunsa da komai da komai kin ji bambanci kuma kusan a ce doka kungiya ce yawa doka ce ta kungiya eh ita ce to Allah ya taimaka sata na girma ajin sosai kauna auna da fahimta maza jarumta sai nuni mata kasaita kamar ki na kame kin sani a tsani don Allah karki sauni na zame ba na tsoron maza sai dai so ya saka ni na rami. ina san kiki da famin kasawaye zai kai ni malama aina'u mm, salamu alaikum mutanen gida da na ƙauye da na birni duk suna aina ainawa ade da aka fi sani da laila laila yar wasan hausa mm. a ah, kuma in ce laila ta bakin wake a'a wannan kuma wani fim ne daban bakin wake izaya kenan eh. mm. a ah, me zaki iya gaya masu sauraro a kanki da za su tana san cewa eh lallai laila ce wannan dai har yanzu ina yin fim so masu kallo kuma suna ganin fina-finai na ba wai na yi kamar shekara uku ban yi aiki ba ne bare in ce ga abin da zan ce dan a tunani ba sa ke dan magana nan naki na kishi ba da kika fi kwarewa <laughs> to me zan yi masifa zan kara ko bai ayi ta ki biya ne aiki zaki sa ni kenan <laughs> to ya aka ji da kuma mutane Oh, ga muna muna ta fafatawa da su. Mm, to aikin dai da sai kiga Lailan ce ita ce dai budurwar fim. Eh. Yanzu kuma Lailan sai kiga har ta fito a uwa. Eh. Ta yi kishi a gidan miji ta yi kuma da sirikai. Duk eh. ita kadai. Ya aka yi haka? To, lokacin ne ai lokacin da nake budurwan da yanzu ai shekaru sun ja. Mm. Kusan shekara kusan sha takwas ai kukin ga ya ja. Mm, to, sai a hankali abin da aka kawo ma budurwan ne ma tsohuwan ne duk ina yi. in a tsohuwan zan fito makeup ake yi mun sosai deep one kuma kima za ki gani da jini na a jika tukunna ko a ga kinan kamar s ko kuwa <laughs> eh wannan <laughs> wallahi kuwa na san kuma mutanen mu na can za su so su jikin dan gaishe su da dan yarbanci me za ki ce musu a wannan kuma wani ai arka za ki shiga daban da ni a Lagos nake Yoruba film nake sai musu yarbanci amma Hausa nake yi shi ne sana'a na shi suke kallo da hmm. hausa nake musu magana ba za ki ce mishi sai dada ba ne a'a ba zan ce sai dada ba <laughs> eh, haka ne za ki iya gaya mana abin da ya ja ra'ayinki ka shiga wannan harka ta wasan hausa to a lokacin akwai wani abu da zai ja ra'ayinka ne kana so kawai ka samu abin yi yanzu ne abubuwan da muke yi yake jan ra'ayin yara sosai amma ni a lokacin na ɗauki fim kamar neman kuɗi ne sana'a ne so ni ba zan ce particularly ga abin da ya ja na ba kin ga wani irin su Hajara Usman sun burge ki ko wani abu to ai su mama sun sa ijab suna aktin din tsohuwa me zai burge ka gurin kai ma tsohon ka zama kenan <laughs> haka ne kuma <laughs> to kin na dai sana'a mm, sana'a ne babba ko arkan fim Mm-hmm. to amma kuma yanzu kamar yadda kika ce ɗazu shekaru sun ja shekara goma sha takwas ba wasa ba ya ki kwatanta wancan lokacin da yanzu sana'an wai ci gaban shi ko eh, ci gaba tabbas ai ko kaset kika siya um, cd kika siya kika sa da fim ɗinmu na da da na yanzu ai ko hoton ma da yanzu daban ne kuma ko da aka haifa tun daga lokacin zuwa yanzu ya yi wayo ya fara magana maybe ma wani ya fito daga university so komai rayuwan gaba-gaba yake yi kuma yanda ya zo haka kowa zai ɗauke shi in ɗa ne ma zai girma kin ga ya samu ci gaba kenan so shi ma aka zalika sana'an nan namu mun samu ci gaba gaskiya mm, haka kuma ba za a rasa dan kalubale ba ko a to ni gaskiya ba na fuskantar wani kalubale kalubale ta yaya in dai ka riga ka san kanka wani kalubale zaka fuskanta ko irin surutan mutane ke bai taba damun ki ba surutan mutane za ka ana mutum surutu ayan ba yi surutu ma a kanka ba abin ba zai ci gaba ba haka ne kamar yadda hajjiya ke na ko maman yan fim ta faɗa eh. ce da zagi ake a rinka karuwai ne kaza yanzu abubuwa sun ci gaba eh ai lokacin ma da ba a zagin mu din na tunanin abin zai ci gaba kamar yanzu hmm. duk inda aka samu abu ana ta kushe shi ana waito in kika lura za ki ga abin zai ɗaukaka duk inda kika ga abu ana kushe shi to ci gaba yana tare da wannan abu so alhamdulillah gaskiya wannan akan korafe korafe mutane ana zagi ma ana ya dan ragu ba za a ce gaba ɗaya ba ya dan ragu gaskiya da far away. shi a sana'a an ce musamman ma wani sai zo da certificate din shi na koyan fim a wani jami'a kuma ku ɗauke shi aiki haka ne haka abin yake yanzu kan ci gaban da aka samu ya fi na da fiye da yadda ake zato. akwai kuma korafe-korafen da ake cewa ai ba ma haɗin kai a industry din musamman ku mata in ba dai aka cire su irin su a na'un da ku da kuka daɗe kuka taso tare ba kamar ba girmamawa tsakanin na ƙasa da kuma na sama. a wannan zance ne idan aka shigo cikinmu kowa zai san cewa muna da haɗin kai fiye da yadda ake zato babu bambanci kake manta mama ke fa mai discipline ce wallahi ko ɗaya ai komai masifa ta komai discipline ɗina idan abun babu haɗin kai ba dole bane su bi tunda kwazo na zo ne wannan ya taho daga can wannan ya taho daga nan ba wanda ka tirsasa ya zo ya zo ya same ka ka ce zaka disfila shi ba dole bane ya ɗauka. akwai girmamawa fiye da yadda ake zato a harkar industry baran ma ni uwarsu 'ya'yan nan maza da mata gaba ɗaya wallahi wallahi ba wanda zan ce yau ya min rashin kunya ko ya na yi magana bai ji ba kowa mama sama mama ƙasa ai alhamdulillahi kuma akwai haɗin kai fiye da yadda ake zato idan biki za mu za ki mu gaba ɗaya da manyanmu da yaranmu da tsofaffinmu idan suna ne in duk abin da ake yi in rashi aka yi haka za ki mu kwanaki da na je kano ina mm-hmm. hira muna magana su damisa an ba su wasu mukamai mm. a nan film industry din mm. sai na ce to bari mu ji ko ke ba kina da wani mukami a ni dai kam ba da wani mukami ba da wani kawai dai uwa ce uwa ce kawai mm, to sai ina ufa akwai wani mukamin da ke da shi a film industry ni ce mataimakiyar damisa a cikin kungiyar namu kuma kungiyar namu baya daukan rashin kunya duk wani yaro ko muka ji labarin ya yi wani abu gaskiya ana daukan mataki so duk wannan abin da ake expecting wai ana yi ana rashin kunya babu gaskiya to akwai kuma wasu sinasinai da ake yi a hausa fim wanda idan ya saba wa doka sai ki ji ana dan korafa a akai kamar idan muka duba um, hirar da muka yi da tubeless kwanaki ta ce duk yanda uwa take ga ɗanta kin ga dai shakuwa ne babba idan ta mutu ko rashin lafiya da wuya ki ga dan fim ya zo ya dauke ta a fim ya dauke ta yana ɗaya daga cikin tarbiyyar yan fim me za ku ce akan wannan hmm? ai ta riga ta gama magana tunda ta ce yana ɗaya daga cikin tarbiyyar 'yan fim nan fa kake manta arewa ne kuma arewa garin musulmai ne aka ɗauke shi ko ba haka ba kina gani dama in yana gidan uban shi idan ya riga ya girma sai dai a ware mishi ɗaki a bakin gida to daga cikin tarbiyyan arewa ne to kin ga ko ba za mu gurbanta tarbiyya ba na arewa haka ne ko a cikin gida ma yaro akwai stage an ba irin iyaye wayayyu da suka yi karatu sosai da suka yi waye a cikin gida yaro akwai stage din da zai ma shigo ya ga uwar shi kai tsaye ya yi mata magana so tarbiya ne na arewa gashi tarbiya ne na arewa sai kuma gashi an samu ɗaya daga cikin ku ta yi wani fim ko kuma in ce waka wato rawa sado kenan an kun kuma hukunta ta me za ku ce akan wannan to salamu alaikum akan wannan aiki shi wakan rahama sadau ba a cikin fim industry mu ta waka ba ɗaya kenan amma waka hausa ce ina kai ki tsaya ki ji tsaya ki ji shi wannan waka dama can rahama sadau dama can rahama sadau mawaƙiya ce mai rawa ce tana waka tana rawa a fim indiya a kaduna dama sana'ar ta ce yau inda a ce ba sabanta ba ne a cikin industry mu aka zo aka ɗauko ta tana fim ta je ta yi wannan to shine mutane za su ce za su yi wannan magana dan menene sauran 'ya'yan mu din ai ba sa yi ko ba haka ba wato dai wannan sana'a ta ce sana'ar ta ce sana'ar ta ce dama shi take yi shi ta saba aka ja ra'ayinta ta zo ta yi fim na industry mu. kin ga dan haka dan wakar da ta samu sana'ar ta ta samu ban ga dalilin da zai sa a sa mata ido a ce dan me ta yi wakar ta ba kuma wannan baya cikin fannin ku baya cikin lamarin mu baya ciki ba a waƙan mu bane ba a fim din mu bane ko ba haka ba duk inda aka kira ta sana'ar ta za ta je ta yi abinta to ba maganin ma wajen a ce ko za ku hukunta babu wani zancen wannan tunda sana'ar ta ce kuma sana'ar ta ce kuma za ta ce ni wannan maganganun ni ba na iya yanke hukunci akan maganan da bai shafe ni ba gaskiya because Allah ne mai gaskiya Allah ne ya san didi garin ka je kai magana sai kai lifi a gurin Allah kawai dai maganan da zan ce Allah ya shirye mu gaba daya to daga karshe wani sako za ku aika masu sauraro to saƙonmu maza da mata masu kallon mu birni da ƙauye duka all muna musu fatan alheri muna kuma godiya da dukkan addu'o'in da suke mana don da taimakon addu'a su har yanzu muke daɗa ɗaukaka saboda suna mana addu'a masoya wani ma bai taɓa ganin mu ba amma idan ya ji wani abu ya sami mu akwai addu'a alhamdulillahi muna musu godiya Allah ya saka musu da alheri kuma muna roƙon inda suka ga mun yi abu ba mu yi daidai ba muna roƙon su taimaka su gaya mana mu gyara dan dan adam arziki ne tara muke ba mu cika goma ba ko ba haka bane muna kuma gode musu Allah ya saka da alheri akwai sakon da ake aka masu sauraro ina gaishe ku masoyana mun gode da gudunmawa wanda kuke bamu to madalla To madalla da fatan masu sauraro sun ji daɗin kasancewa da mu a cikin shirinmu na dandalin fasahar fina-finai a yau. Kuma a madadin sashen Hausa na Radio France International ne Hawa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.